muna yi Allah ta baraka wa ta'ala godiya da ya kawo wannan lokaci musamman asuba wa muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya karɓa mana eh, da yake yau zai zama talatin ga watan ramadan babu wani shakku kawai gobe cewa idi za a domin wannan wata na musulunci baya wuce kwana talatin dole kawai dama ko ashirin da tara ne ko 30 baya 31 don haka gobe kawai iri za a yi kuma allah ya azurta mutane da wata falala ta cikawa har talatin. wannan babbar falala ce kuma girma ne a gurin shi allah ta baraka wa ta'ala karramawa ce ah, akwai ladubba da ya kamata a ce mai tafiya idi ya sabe su saboda ka darasin ma sunansa adabul idil fitr wato dubba na idin karamar sallah ake cewa ko shi dai idi wata sunna ce daga cikin sunnar annabawa wadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ladabtar da mutane da wannan sunna din wadda kuma daga ciki abinda ake nema wato akwai yin wanka akwai saka turare akwai saka tufafi sababbi idan zai yiwu akwai cin abinci kafin a tafi idi ko kuma cin dubilo ko wani abu wadda ake wasu malaman suna cewa dubilo ana iya cin sautiri lokaci uku lokaci biyar lokaci bakwai amma dai wannan ba wani abu ne wanda yake gashi gashi nan ba amma dai haɗe wata alkama da ake ba wa mutane wannan ba shi da wani asali a gindin wannan aka samu aka ɗan manna abin da mutane kuma suke manna bayan wannan akwai kabbarori akwai sallar ita kanta idi din a inda aka ce a idin akwai saba hanya wajen tafiya da dawowa akwai kuma wato abin nan zo da gaisuwa da abin nan barka da ake yi da juna akwai sadar da zumunci ta hanyar ziyara akwai fitar da zakatun fitri kafin a tafi sallah waɗannan duka na dubba ne wanda ake bukatar yi da su mafiya girma daga cikinsu shi ne abrazu adabun wasu nanul aidil fitar abubuwan da suka fi bayyanuwa idan za a tafi idi abu na farko shi ne a takbir yawan kabbarori wannan yana farawa ne daga lokacin da rana ta fadi yau kenan ranar yau inna idan ta fadi wannan kabbarorin za a ci gaba da yin su har zuwa <clears throat> ma'ana har zuwa lokacin da liman bai zo da sallar ko cikin dare kafar da za ka yi waɗannan kabbarorin in dai ka sha ruwa za a yi ta yin ina fata an banta sigar yadda kabbarorin suke shine Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu su ne kabbarorin da ake idan rana ta fadi aka yi buɗe baki to shi kenan watan ramadan ya riga ya tafi sai harkar wannan idin sahabbai a kan titi ma suna yin kafarori har bakin kasuwa in sun zaɓi a suna yi to amma ka san al'ummar mu yanzu yadda take wani sai manna maka hauka in ce kai hauka kake kawai ba abin da mutum da mutane ba ba abu ne wanda ake yin ko ba karatu mutane suke yi ba don haka kawai in suka ga wani yana kaba ya ce wannan kawai don sallar idin nan da yake tsoron mutane wannan kabbaro shi bai san ma suna ce ta annabi ba sallallahu alaihi wa sallam a daina daga cikin laduba na ɗaya kenan na biyu shine al idan lokaci yayi za a tafi idi a yi wanka in yi wanka ana yin tajammul shine yin ado an so ka yi wankan mustahabbi ne an so ka sa kayan ka turare an so ka sa tufafi mafiya kyau ka bayyanar da ni'imar da Allah ya maka kuma gwargwadon yadda zikirinka yake a kafarorinka da tafiyarka da dawa gwargwadon irin daraja da kake da ita wani littafi da ake kira du'atul murshid ya kawo ya ce hatta mala'iku idan kuna tafiya kuna kabbarori suna bin ku a wajen idi a gefen hanya suna bi in an je can aka yi liman ya shigo za a ta da sallah to sai a yanke kabbarori amma saboda gudun rudu an fi son cewa ka jiyar da kanka kadai domin in kowa ya ɗaga murya yana yi da ƙarfi har gowa za ta tashi saboda haka sai ka yi da kanka ka jiyar da kanka wannan shi ne na uku abinda ake so kafin fita idi shine ne iftar qabla inda azumin ya ƙare to ana son ka ci abinci tunda karamar sallah ce babbar sallah ita ce ake cewa ba za ka ci komai ba sai ka tafi idi watakila ma an fi son ka ci daga layyar da za ka yanka zama a wannan ana son ka ci abinci domin a tabbatar da cewa azumin nan an yanke shi shi ya sa ma malamai suka tafi a cewa duk gaggawar da kake da shi na za ka yi fitar da shawwal ranar ba za a yi ba amma kana iya yi ranar biyu ka fara fita ta shawwal ɗinka in kana so kana iya yi wani don haka an so ka ci abinci dibido shi ne aka ce witrans wato rusa kenan kafin ka fita zuwa sallar idi kamar yadda ya zo a wasu bayanai wato daga magabata abu na hudu daga cikin laduban shine salatul aid wato ita kanta sallar idin wato sallar idin raka'o'i guda biyu ne kacal ake yi kuma ba a mata kiran sallah ba a mata ikama a wurin da za a gidi a filin ba mai kiran sallah babu kuma yi mata ikama kuma ana yin ta ne a sarari wannan shi ne abin da aka ji so to amma eh, yanzu wasu larurai kamar ga sunan dai wani littafi ma musamman wani mawallafi ya rubuta cewa salatul aid خارج البلد هي السنة يتسلر إيدي وجد جاي يتسلر سنة أما أن إذن كل را بيوانتي إيدو يا دعوة كن جهي كما يد حرم مكة ما يا دعوة جاي أنجاني كما أنا سجي سلر إيدي idi mutanen madina su ma a masallacin manzan aiki amma inda sun sabo ne sallar idi waje da gari ake fita don tana kama da kamar rani wadda musulmai suke su nuna yawan su su nuna godewar su ma Allah su ya yatsu a bayan ƙasa kawai ga sunan intashar sun fita kowa ya gan su da yawan su da kwarginin su wannan shi da aka fi so amma tun da ya zama to a larurance in za ka ga idin sarki shi ma a cikin gari idin wane ne idin ina ne duka yawanci amma akwai ɗaiɗaiku suna nan a bayan gari wannan shi ne abin da aka fi so abu na fudu ko na biyar ko mukhalafatu tsarik shi ne saba ma hanya inda za ka tafi mana idan ka bi wannan hanyar ka je idi to in ka tashi dawowa sai ka tafi ta ka dawo ta wata idin a ta wata hanyar daban wannan shi ne ya faru zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa wannan shi ne aiki a ita sallar idin ana mata kabbarori guda bakwai sannan liman ya yi karatun fatiha da sura ya yi ta wannan raka'ar don ya dawo kuma ya yi guda biyar sannan ya karanta fatiha da sura sannan a sallabe, sannan kuma ya yi hudu ita ana jinkirta hudu ne sai bayan an yi sallah ba kamar juma'a ba juma'a ita ne ake gabatar da wato abin nan hudubar ta kafin sallah sannan abu na shida shi ne a tahni'a murna da juna kenan kamar wani abu ne wanda yake congratulation ne ake ko ah, da kuma ziyarce-ziyarce da cancanzuwar wato gaisuwar kamar irin da ake cewa taqabbalullahu minna wa minkum salihal a'mal da dai sauransu ma'asilatil arham tare da sadar da zumunci da kuma <clears throat> wato yalwatawa mutane da sadar da gaisuwa da ziyara makusanta dangi makwabta da dai sauransu na ƙarshe daga ladubban da ake so shi ne idikalu surur ya shigarwa da mutane farin ciki a ranar ban da fada yawon ko ya yi maka gosulo, ya sha gaban ka ga yawon guri ba zagin yanzu ake karin ka cewa wawan banza kawai a ga Allah wannan babu shi farin ciki kawai ake yi da saka wa mutane farin ciki ko wani motarsa ta kasare don bai iya yiwa yana gaban ka amma motarsa ta mutu ko ka wasu masu dura masa ashar ko su yi masa wani abu wannan duka ba abin da ake gani in dai baka taimaka masa ba to kar ka zage shi ya kamata ka jajanta masa ne wataƙila in ka ga sallar ma za ta kure ka sai ka ba shi ya bar mota ta yi sai an gama sallar abubuwa ne da ya kamata kenan a yi ko mashin ɗinka ya kassare ko kuma an tashi wani ana cinkoso a ba a samu an wuce ba duk irin waɗannan abubuwa a yi ƙoƙari a danne zuciya a yi haƙuri a yi haƙuri da juna a saka wa mutane farin ciki a ciki da za akwai yalwatawa akwai buƙatar cewa kai iyalanka kyauta don wasu daga cikin cikinmu wata ne wannan sallah ko barka da sallah ba ka iya ba wa matarka don allah kai haƙuri <laughs> gaje eh, ba zai yi daɗi ba amma dai a ɗan zamu wani abu ɗan yara a raba musu ko da ɗari ɗari ne ko hamsin hamsin haza ana son wannan saboda rana ce ta kwarin jiki kowa ya ji cewa yau kamar ranar ta musamman ce ya gane cewa wannan zai zai ba shi ƙarfin zuwa sallar idin da kuma jin daɗi cewa eh lallai idin nan ku ya kamata ya rinka mai mai tuwa don ana samun barka da sallah a cikinsu ana buƙatar kyaututtuka an gane saka farin ciki a ciki dukkan maganganun da za a yi su maganganu ne na farin ciki kada a yi wani abu na ɓacin rai in an dawa daga ido shi kenan harka ta ƙare sauran wasu abubuwa sai ziyarce-ziyarce sai kyaututtuka sai cin abinci sai bayyana ado sai fatan alheri sai addu'o'i kawai shine abin da za a yi ta har wannan wunin ya tsare watakila wasu za ka ga har ma washe gari ba su gama bikin sallar ba da ziyarce-ziyarcensu wannan duka ya danganta da abin da kai kake tuni amma dai waɗannan guda bakwai su ne ladubba da ake buƙatar idin idan yawo za a yi shi kuma za a fara ne daga magariban da muka sha ruwa ɗin tun daga wannan lokacin har zuwa lokacin da liman zai je filin tibi a ce to a tada sallah su wannan kabbarorin ake Allahu akbar Allahu akbar wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd wasu da yawa ba sa yin kabbarorin sai sun fita sun saka kaya sun hau kan hanya a su kabbarorin kawai daga daga rana ta faɗi shikenan an shiga harkar idi ramadan ya tafi rana tana faduwa to ramadan ya ya kare an shiga shawwal kuma dama a cikin shawwal ake yin idi wannan shi ne Allah ya taimake mu Allah kuma ya amsa mana ya karbi ayyukan mu ya fi mana kurakuran mu da muka aikata a cikin wannan wata sai dan karin bayani shi ne kana iya fitar da zakatul ka a yau tun jiya ma wani in ya fitar ba laifi ba ne sahabbai sun yi wannan mutum ya fitar kafin kwana biyu an gane amma lokacin da aka fi son sa ita zakatul fitar shi ne wayewar garin da za a tafi idi kafin a tafi idi wannan shi ne zaɓaɓɓen lokacin da kun san sallah tana da farkon lokaci tana da ƙarshen lokaci tana da tsakiyar lokaci to lokacin da aka fi so na zakatul fitr shi ne lokacin da wato gari ya waye kafin a tafi yi amma mustahabbi ne idan ka fitar a yanzu nan kuma saboda hikimar da aka shar'anta ta ne dan a wadatar da mutanen da ba su da abinci sai a ba su domin kafin ranar ta iso to kowa ya san inda ya kama kuma ba a son mutane su dawo mutane da roƙo da allah ka yi haƙuri ko bara kake yi kullu to a ranar idin nan ka yi hakuri zar ka fito wa mutane bara wannan shine abin da aka fi so shi ya zama aka ce a cire ta kafin kwana biyu domin a baka kowa ma ya huta za a ga wani har a filin idin bara yake da yake ba ka'ida ake bi ba wani mutane ba damuwa suka yadda abin da shari'a ta dora musu ba wani a filin idin ma zai je sallar da ɗan jagoransa ne kawai bara yake ya ba samu abin da zai ci ba zai haƙura ba domin yawanci za a gama su barar nan kamar allah ya ɗora musu wani rashin hakuri ba sa iya hakuri da za ka ce ma wani kai kai hakuri da allah in dai abinci ne ka zo zan baka ne yau in ka shi zai ajiye ya sake fita kuma so matsalar su tuni tana da irin wannan amma ba a san yawan wannan ya wace ya wacan wannan shi ne abin da ake so sai akwai wani wanda ana fitar ma kowane irin yaro ƙarami da babba da mace da namiji da bawa da ɗa duk wanda suka zama a kanka ne ciyar da su za ka fitar musu da wannan duka za ka fitar musu da zakatun fitar matanka da yayanka idan iyayen kana tare da su kai kake ciyar da su ba ba su da wadatar to kai ya kamata ka cire musu duka waɗanda ana yi kuma ana ba mu mutane ne nau'in mutane wanda Allah yake a ba su zakka cikin alkur'ani su ake ba kuma kana iya dunkulewa ko da ta kai buhu guda ne don yawan iyalinka kana iya dunkulewa ka ba fakiri guda da kuma kana so kana iya rarraba musu ka ba su ana fitar da wannan mudun sa'in ne wannan mudun da kai wanda ake gwada guda hudu ya zama ɗayan wannan shi ake ake ake cirewa kuma ana bayarwa ne daga jinsin abincin da mutane suke ci ko ba wanda ya tsora ma sai ka dafa duk labarin mutane ne kawai saboda idan ka dafa in fulan ɗaya ka bawa mutum to bai kai cikin wancan mudun ba na haka cewa wai wani za a dafa sai an dafa a bayar da shi fulan fulan wannan babu babu sannan ba a ba da kima a ra'ayin wasu malamai irin su malik irin su shafi irin su ahmad bin hanbal amma abu hanifa yana da ra'ayin za ka iya kimantawa da kuɗi ka baya wanda shi kuma kiyasin nasa gaskiya bai karɓu ba a bai nan a tsakanin malamai saboda annabi da ya zo cewa ya zakatun fitri sa'an wato sa'i ake bayarwa min sha'ir aw min min aw min so bai ambaci kuɗi ba nau'in abinci ya ambata wanda mutane suke ci wannan shine abin da za a wato cire a bayar misali da za a ce matar mutum ta haifu tsakanin rana ba ta faɗi ba ana gab da ba sai ta haihu kuma ba a sha ruwa ba wannan yaron ya shiga cikin zakatul fitr saboda a ramadan ake cirewa amma idan ta haihu misali bayan sallar isha malamai suna da sabani domin ya riga ya shiga shawwal bai shiga ramadan ba watakila ma da wannan matsala ba samun kowa za ta yi a nan ba watakila amma tana iya samun wani inda haihuwa ba wani yadda ake mutuwa haka ake haihuwa da haka idan an samu ɗa irin wannan to shi ne dai hukuncin da za a masa in ya zo kafin shan ruwa kafin rana ta fadi to yana cikin waɗanda za a fitar ma da zakatun fitar idan an haife shi bayan rana ta fadi to wannan ya fita ya shiga shawwan na haka ba sai an cire mishi ba amma duk da haka wasu malamai suna ganin abu ne kyakkyawa a cire don kai ma ba ka aka kuma da falala ubangiji ya ba ka ɗan abin nan suna ganin in kai wannan kayi isani wallahu ta'ala alam sai matsalar ku da ba ta karewa kullu shine za a yi sallar idi ranar juma'a kuma za ku dawo mutane da yawan tambaya to yanzu an yi idi to ya sallar juma'a ba ruwa na da wannan magana a ga ma ka tambaye an gane ko wannan matsala ce wanda kullum ana ta yin ta wani kamata sai an dawo ana ta mai sa ta ba wani malamin cewa yake yanzu saboda allah eh, dan an ba da kudi karfe bakwai na safiyar juma'a kuma sai aka ce masa karfe ɗaya za a sake ba da kuɗi sai ka ce ba za ka je ba wato zuwa za ka karbi kudin kai gaba amma sallar ce kake ta magana a kai maganin shi kenan aiko Allah ubangiji ya karɓa mana ayyukanmu, ya yafe mana kurakuranmu, ya ji ɗan iyayenmu ya tsare mana ƙasarmu, ya zaunar da mu lafiya ya kare mu daga sharri masu satar mutane da dukkan wasu musibu Allah ubangiji ya tsare mana Allah ya taimake mu ya yafe mana kurakuranmu. Allah ka sa mun yi wannan azumi a dace Allah ka yafe mana Allah ka yadda da mu ya Allah ubangiji ka yadda da mu ya Allah kai mana albarka cikin gidajenmu da matanmu da ƴaƴanmu da dukiyoyinmu da iliminmu Allah kai mana albarka Allah ka tsare mu daga dukkan wata fitina wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh